Ga mai neman tsayawa neman mukamin shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP mai mulkin ƙasar sai ya biya naira miliyan 22 na fom, ita kuma jam'iyyar adawa ta APC sai an biya sama da naira miliyan 25. Mai neman tsayawa mukamin gwamna kuma a jam'iyyar PDP zai biya naira miliyan goma sha ɗaya ne yayin da a jam'iyyar adawa ta APC naira miliyan biyar da rabi. Shi ma dai mai neman mukamin sanata a jam'iyyar PDP naira miliyan hudu da rabi ne yayin da a jam'iyyar adawa ta APC naira miliyan uku da dubu ɗari uku. Majalisar tarayya kuma naira miliyan biyu da rabi ne a jam'iyyar PDP yayin da a jam'iyyar adawa ta APC kuma naira miliyan biyu da dubu ɗari biyu, shi ma dai mai neman mukamin majalisar dokoki ta jiha Naira miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyu a jam'iyyar PDP, yayin da jam'iyyar adawa ta APC kuma Naira dubu ɗari biyar da dubu hamsin. To koyaya 'yan takarar ke ji? Sanata Ibrahim Musa ɗan takara ne da ya yanki tikitin neman mukamin gwamna a jam'iyyar adawa ta APC a jihar Niger. A hakika ne gaskiya wannan maganar kudin su yayi yawa, ko ba gaskiya ba. ko kai za ka iya biya akwai da yawa mutane wanda suka cancanta su zaya zaben nan ba su kuma da kudin za su yi wannan fom ɗin. Kaga an tsawala musu an takura musu ba a kyautata musu ba kuma. Shi ma dai Alhaji Garba Muhammad Duku ya tsaya neman mukamin gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP mai mulkin ƙasa. Eto eh, kasan da ke yanayin zamani da kuma abubuwan da suke gudana. Gaskiya kudin ya san ya je ba to amma da yake al'amari ne na yanayi na zamani abinda zamani ya kawo kuma shi za a amfani shi in Allah ya ko da yake dai ban samu nasarar jin ta bakin shugabannin jam'iyyar PDP ba akan wannan lamari domin kuwa na yi iya ƙoƙari na al'amarin ya ci tura, amma sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar adawa ta APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce, Muna son 'yan takara waɗanda suke da korefe-korefe da yawa, in suka gaya mana a nan, state chairman zai rubuta kamar complain, mu je mu ce national waɗannan form ɗin da kuka bamu domin sun riga sun bamu sun ƙa'ida shi, sai mu je mu ce musu to 'yan takararmu suna da kuka, suna neman alfarma in za a iya musu rage, kuɗin nan yayyawa. amma akwai su suna da niyan aiki suna da niyan zo su yi ma mutane aiki su samu wadata irin wayannan mutanen sai a yi rage domin masu gaskiyan nan su samu su shigo mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya